الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لشكر الناس ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء أما بعد يوم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تدى تفسير القرآن wanda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira a kamar yadda ƴan uwa suka sani cewa uzuri ya taso mana mun rufe karatu ba tare da shiri ba a ranar juma'a sai da ma muka dawo daga sallar juma'a wajen karfe uku sannan kawai sai muka ga cewa lallai barin garin da ya kama mu dole mu bar garin wato zamfara mu fita saboda wasu dalilai kamar da yan uwa sun san dalilai din a ina wata magana a nan gurin watakila hankalin mutane bai kaiwa akwai lokutan da za ku ji ni kaina na kan ci a an ci ba mai iyawa dan adam sai allahu to sai in ce ko Allah ɗin bai iya wa dan adam ina faɗa wannan ko bana faɗa to kaga wato amma mutane wani irin ginin da ta yadda ƙoƙarin kula da haƙƙin manzan Allah ya sa kwata-kwata shi Allah na shi haƙƙin ma ya salwanta amma ga ba wanda hankalin shi ya kai cewa na zagi Allah sanda nake faɗa wannan magana ko akwai sannan lokacin da nake cewa ɗin ko Allah ina nufin da ma'anan muntaha ta daraja ta ƙololuwa in Allah bai iya gamsar da ɗan adam ba to wanda ke ƙasan Allah wajen daraja ba zai iya gamsar da shi ba abinda nake nufi kenan Allah ne ya faɗa da kansu yake rafi'u darajati zul arshi mai daraja ta ƙarshe shine Allah subhanahu wata'ala to in nace ko shi din da ma'anar ko shi da ya kai ƙarshe wajen daraja in bai iya gamsar da ɗan adam ba to wanda ke ƙasa da Allah wajen daraja ai ne min da aula ba zai iya gamsar da ɗan adam ba ba zai iya mai daidai ba ba zai iya mai abin da yake ganin in kama wani yana ganin an dace wani yana ganin shi abin da aka yi lokacin da aka yi ba yi abin da ya kamata ba to kwaɗan yan uwa idan ba su manta ba yan ɗari kuwa a ƙasar nan sun daɗe suna tuhumar ahalin sunna da jefa musu kalmar cewa mu makiya manzan Allah ne haka ne kusan kullum abinda suke jifan ahalin sunna da shi kenan cewa mu makiya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ah, a wanda nan gurin nazo na saka muryar malam Idris kowa ya ji ta jika sannan na yi bayanin da zan yi sannan na zo na ba da shawara daga ƙarshe to bayan haka sai maka ji kwaɗin abubuwa sun taso wanda abun mamaki kamar yadda na faɗa muku na ce karatun addini daban gane addini daban to da yawa na fahimci daga cikin 'yan ɗari nan sun da yi karatu amma wala ba su fahimci addini ba amma a nan muna da alfiqhul asghar da alfiqhul akbar alfiqhul asgar shine ibada ta gangar jiki wacce ta hada laula da sallah da makamantan su ku Allah subhanahu wata'ala da ya fara wa annabi wahayi a farko ai da yace masa ya ayyuhal muddassir qum al-laila nisa ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka wa siyabaka fatahhir wanda malamai sun faɗi siyaf ɗin da ma'ana biyu zuciya ka tsarkake ta sannan kuma tufafi ka tsarkake shi abin mamaki wayannan mutanen don ku gane cewa mafi yawancinsu ba Allah suke nufi ba yanzu suna ɗage wando da suke ta yatsar ahalus suna a kanta suna ɗage mai wando da suke ta yaƙar ahalus suna a kanta shi kansa boston an fahimta a yi wace nan yau ibrahim inyas ko kamar yadda suke faɗa da kansa alaji ibrahim inyas yanzu nan gurin da ya zo cikin suratul muddassir bari ku ji abin da ya faɗa don ku gane kwata-kwata asalin ko abu ya tabbata annabi yana yi sun riga sun makansu matsayi sun rantsi da Allah sai sun yanki abu in dai ɗan izala ne suke yin wannan abu kun ganin wajen da ya zo ƙarƙashin wasu ya baka faƙashe ka ƙarƙake tufafinka menene dalilin da ya sa aka ce zuciya ita ma kanta siyab ne sannan kuma menene ta tsahiri siya? idan tufafi na zahiri ne saboda galibinmu abinda muka damu da shi shine tsarki na zahiri amma ba mu damu da tsarki na baɗi ne ba ana buƙatar ka tsarkake zuciyarka daga shirka me yake isa dama ka zama mushriki zuciyarka ta ƙudurci haƙƙin Allah da haƙƙin wani duk lokacin da abu Allah kaɗai ke iya yi amma kai yadda wani bawa yana iya yi to an samu matsala wai sai ka ga mutum fa kamar ya gane addini ya gane Allah fa wai yanzu taimako yanzu da za a ce ana bukata yanzu sai a ce dan agaji ya tsaya waje wanda zai ba da gudun maya bayan wai da wannan ne wani sai kafa hujja kun ce ba a neman taimako to ga dan agaji na neman taimako shi nan wani dan agaji ya fi annabi tunda ba a neman taimakon wa to ga dan agaji ana an ce nemo taimako kai ka ji wayan ka ce ba za ka nemi taimakon manzon Allah ba a in matar ka ba ta da lafiya ai kana kiran wa likita wai shikenan likita ya huwa dan Allah wanda ya karanta shari'a ya san Allah ana wannan maganar ya kamace wannan maganar ai bai ce wannan maganar ba to shine da yazo sai ya ce anin najasati ka tsarkake tufafinka dangane da najasa sai ce kana al'arabu larabawa al'adar su da sun kasance yutilu na ziyula suna tsawaita gizar tufafinsu wannan fashin ibrahim ke wannan magana sai ce wa jirru na haku yala suna janta saboda takama sai ce wa kanal al-mustafa arabiyya annabin zaɓi ya kasance balarabe ne fa amarahu Allah an yutahhira siyabahu Allah sai ya umarci annabi ya tsarkake tufafinsa faƙata amin nufi saƙihi sai yanke tufafin daga rabin ƙauri yanzu kenan menene ma'anan wasu ya baka fatahir in mun ɗauka tufafi ne na waje shine kada a bari tufafi yana sa'u ya wuce idan sahu yana janwa don Allah da ahalis suna da su wake aiki da wannan aya yanzu duk sun haɗu yaƙar sunnar ɗage wando suke to shine sai yake fasara ahsal libas libasin sai zamanto wannan shine tufafin da yafi kyau hatta saral arabu har sai da laraba suka kasance yaf'aluna kama fa'ala sallallahu alaihi wasallam suna yi kamar yadda annabi ke yanzu da mu da suwa ke sa tufafi kamar yadda annabi ke sawa amma kuma don rashin kunya wani sai zai ce ku duba ku gani hatta maluman su duk wanda zai sa wando take wannan sai ban gajeje ku? irin na gayu ku? dan ka gane sun riga sun shiri sai sun yi fito na fito da Allah da manzon Allah ko to wannan shine akwai ban tausayi ana irin wannan turkatar to wani yanzu yana buga misali da likita yana cewa in cikin ma abin da na ga na shirme wai ya ce ba a neman taimako da manzan Allah amma ai ga shi nan mun zo mu kawo masa taimako mu kawo masa ɗauki sai kasa gani ya miskini to ai shi ba kiran mu yi ba ko kuwa ba kiran mu yi ma sannan cikin abin da muka je muna da rai da za mu bar duniya mu mutu mu ma matsala ta taso ya ce yana kiran mu daga kabari mu zo mu kawo masa ɗauki ai yanzu dai an ba a rabu da bukar ba an haifuwa an haifa abu ko kuwa ma saboda daƙiƙanci da kidahumanci sai ka ga wai mutum wai yana ƙoƙarin da tsiya da akwai ma wanda ya ce wai mun yi ma annaba butulci an yi mawa alaran ma ka tafi cikin suratu fatin ta ɗan ba mu wasu ayyukin daga وما يستوي البهران هذا أذب فرات وهذا منه وما هذا cewa wa ma yastawil ne hada azbun furatu ba za a haɗa tekuna guda biyu ba wannan ruwan sa mai daɗi wannan hada azbun furatu sa'idun sharabu wannan ruwa ne na teku yana da daɗi wa hada milhun ujajin wannan ruwan gishiri wani gurin a ƙur'ani Allah da ya tashi cewa yi wa huwa allazi marajal bahrain haza azbun Allah shi ya haɗa tekuna guda biyu suna tafiya wannan teku ne ba suna haɗe amma nan ɓangaren ruwan daɗi ne nan ɓangaren ruwan gishiri ne kuma tun da Allah ya ce ba za su haɗu ba babu wanda ya fi ƙarye ta Allah duk kafircin kafirai a duniya sau da in ka je teku idan kaɗi ruwan daɗin ka zuba cikin nanan kana kallo a gabanka zai koma tun da Allah ya ce ba za su haɗu ba baka isa kai gaskiya ba Allah ya karya to wannan aikin da Allah yake sai ce wa min kulli wa min kulli ta'kuluna lahaman tariya daga wannan na ruwan dadi daga wannan na ruwan gishirin kuna samun abinci mai dadi na farauta dan akwai kifi da makamantan sannan wa tastakhrijuna hilyatan talbasuna kuna fito da kayan kwalliya da ake samu su zinari da azurfa wanda kuke sawa sai ce wa taral fulka fihi mawakhira ga manya-manyan jirage da kake gani ɗauke da lodi suna tafi Allah yake cewa suna gudana ne littafta gomin fadlihi don ku nemi falala Allah wala Allah kuma shiru na ku gode ma Allah a ciki yanzu in ka be teku kana iya ganin jirgi ne guda ya kai girman unguwan nan don wani jirgin tsakaninsa da ruwa akwai nisa sai dai ya ɗauko kaya man jirage su je so da duk da aka yi rashin sa'a ya taba kasa ya daina aiki amma a wannan tekun da jirgi za ka ga gashi ka ga jirgi ne akwai supermarket a ciki akwai makaranta akwai wajen mota da za ka fita daga nan zuwa nan gashi yana yawo a teku amma bai nitsi ba idan ka je kuma a nafsu teku waya irin wannan kuma in ka sake ta sai ka je waye ya rike wancan ya ƙirƙe wannan Allah subhanahu wata'ala to abinda muke magana fa Allah da ke yin wannan aikin bayi fa su gane yana da wani haƙƙin da ba wanda isa cikin a ababen halitta a ɗauki wannan haƙƙin na Allah a bashi shi da abinda ake magana fa to shi yasa da ya gama wannan sai ce dan a gode masa aya ta gaba sai ce yulijin lalai Thank you. الشمس والقمر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما لهم كل من قدير يولج الليل في النهار waye yake shigar da idan ana dare ya ɗauke daren ya kawo wuni wa yulijin nahara fil laili waye idan ana cikin wuni ya ɗauke wunin ya kawo dare dan Allah wake yin wannan dan Allah manzan Allah na yin wannan to in ka ce manzan Allah bai iya idan ana cikin wuni ya ɗauke wunin ya kawo dare in ana dare ya ɗauke daren ya kawo ne shi sai wannan ce ka zagi manzan Allah ka yi ul adabi ka ci mutuncin manzan Allah asalar dama wannan haƙƙin na Allah ne shi kaɗai ke yato a ban masa nasa ne duk yadda wani bawa yake da matsayi da girma a gurin Allah kar a jingina aikin a ce yana iya sannan bayan ya faɗi wannan sai ya ce wasa kare shamsa wal qamara shi hore mana rana da wata waye hore rana da wata Allah sai ya ce kullun jiri. li'ajalin musamma kowanne yana gudu saboda akwai lokacin da Allah ya ɗiba masa fi isya da ya gama sai kawo ismul ishara wanda yake nuna matsayinsa sai ce me wannan aikin fata aka fada muku shine zalikumullahu rabbukum shine Allah ubangijin wanda ya samar da halitta ko daga babu ya samar da bukatar ku ya ɗauki nauyin kulawa da ku sai ya ce lahul mulku shi kaɗai yake mallaka komai da komai kuma yana da iko abin da ya mallaka ya sarrafa shi don Allah a cikin wannan mulkin da Allah da Annabi sun yi tarayya na rantsi da Allah na sha ji da kunnina a wajen maulidi mutanen na ko wanda zaka ji suna cewa wai da Allah da Annabi. Kaman Hassan da Husaini ne eh Kaman wa Hassan da Husaini ka ba daidai bane su ce to matsiyin annabi ne ai da abin da aka faɗa wa annabi in dai na daraja ne in dai ba a ce wa annabi Allah wato kai shuru annabi ya tantance wannan zalikumullahu zalikumullahu rabbukum lahul mulku sai ya ce wallazina tad'una min dunihi duk wanda za ku kira wanda ba Allah ba ma yamlikuna min qitmi asalin mallaka ko da abin da ya shafi fatar cikin dabino ne Allah ya ce ba su mallaka ba shi yasa aya ta gaba Allah sai ce in tad'u Allah sai ce in tad'uhum in kun kira su duk wanda ya mutu kowaye Allah ya ce la yasma'u du'akum in je da ma'anan ka shiga matsala ne bari in kira shi ya kawo mun dauki Allah ya ce in ka kira ma bai ji Allah ya ce kai walau sami'u a kaddara ma san da ka kira kana zamfara yanzu ana cikin bala'in nan kowa ya koma kiran ya rasulullah ya zo yayi mana bala'in nan a kaddara ma san da ka kira ya ji Allah ya ce mastajabu kuma ba za su iya karɓa muku ba a san wannan buƙatar dan ba za su iya yi ba Allah ne kaɗai ke yi to yanzu wannan wannan fa wai rena annabi to kai kuma ka rena Allah kenan duk masu maganar na rena Allah ne ya sa lokacin da ake kokarin a bambanta tsakanin haƙƙin Allah da annabi suke cewa an rena annabi to su kuma rena Allah ne ya kawo maganan nan wallahi rena Allah ne to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ce wala wato wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir ranar alƙiyama dan ka gane wannan abin matsala ne sai Allah ce shirka ne za a yi baran baran za a barranta to shi yasa da ya gama wannan sai wata kira ayar gaba me yace dan Allah da ya kira an yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane manzo Allah ya shiga cikin mutanen ko bai ci sai ce antumul fuqara'u ila Allah ba wanda bai da bukata a gurin Allah dan Allah manzo Allah yana da bukata a gurin Allah ko bai da ita sai ce wallahu amma fa shi Allah mu da muke magana muka ce ka a dauki haƙƙin kowa a bashi huwal ganiyyu shi kaɗai ne mawadacin da duk wanda ka gani da wadata shi ya bashi shi kaɗai ne mawadacin da ba wanda ke bashi komi kamar yadda in ka ji ya ce wa huwa sami'u ko wa huwa alimu shi kaɗai ne masanin da duk wanda kaga ya san wani abu a duniya shi ya sanar da shi shi ne masanin da shi kuma mai sanar da shi wani abu shi kaɗai ne mai jin da duk wanda kaga a duniya yana ji har manzon Allah Allah ne ke bashi damar ji amma Allah ba wanda ke jiyar da shi wani abu to wannan fa Allah mu fa shi muke magana to kai da kake cewa amma manzan Allah butulci kai akwai butul irin ka Allah da ya tashi zai magana akan walijibul mugira cewa waye zarni wa man khalaqatu wahida ku kyale ni da wanda na halicce shi ni ni kadai sanda zan halicce shi ba wanda ya kawo min gudunma a cikin halitta ta da kai da duk wanda Allah ya halitta a nan gudu. dan Allah sanda Allah zai halicci kowa a cikin mana akwai wani mala'ika ko annabi da ya ba Allah ma wajen halittar to dan mai kuma shi zai halitta shi shi kadai ya ce a bauta masa shi kadai kar a haɗa kowa da shi kai kuma ka ce sai ka haɗa shi da wani a cikin abin da shi kadai yake da iko akwai butadid duniya babu butulu irin wanda ya butulce ma Allah wallahi babu kuma za ku ga shirkan nan ba ku duk wanda aka yi mai ita a haƙƙin abin da shi kaɗai ke da iko ba a wani wa lafiya yanzu duk da an yi zaɓe an ce a wasu jihohi tsakanin shugabannin shugaban ƙasa da wasu gurare wani yana kan kujera wani yana jira ku to tare da haka ka fito gobe ka ba da sanarwa ka ce kai ma a matsayinka na mai girma gwamnan jihar nan za ka gane cewa ka yi shirka wallahi tallahi gwamnan jihar zamfara ba zai yafi ba to shi Allah sai ya ce wallahu huwal ganiyu shi kadai ne mawadatan da bai da buƙatar komai a gurin kowa amma duk wanda ba Allah ba ba wanda bai da buƙata a gurin shi wannan Allah shi muke magana to shi lokaci lokaci yayi wannan abin ya an karar da mu abubuwa da yawa da dole ahalin suna su tashi duk bala'in da za a ƙasar nan wallahi sai an karantar da mutane ƙila ne kyau wanda zai ji daɗi ya ji daɗi wanda ba zai ji daɗi ba kada Allah ya sa ya ji daɗi wanda zai tuhumci an kawo rashin zaman lafiya an daɗe ba a zauna lafiyan ba shi nan amma dai wannan haƙƙin na Allah di yadda mutum yake ganin yana da kowane irin ƙarfi ya ce mu sake shi saboda yana da wani abu da zai iya ba da tsoro a kan shi a shi ɗin dai da muka yadda ya fi ƙarfin kowa in kai kana ganin kana da wani ƙarfi da kafi mu to kuma shi ɗin zai taimake ma a kanka da izinin Allah wannan ke da to wannan yana daga cikin alhaddul fasid wannan abin da mutane suka ganin shi shiryayye ne shirya shi aka yi tunda abin da ya faru a Kano daga baya da yawa su sun gane cewa kamar fa sun yi kuskure wajen goya wa ahadu sunna baya ai kai ma abdul wannan tsiyar kuma ga gidan da ya fito ga su mutane ne da suka shahara da maganar annabi a bakin su. ga kuma daga ƙarshe abin da aka cike da shi malar jiris yana da matsala da wasu ta fuskar malanta yana da matsala da wasu a hatta a siyasanci yana da matsala da gwamnati to siya ake ganin ya kamata a samu Jabbar fatutu sai ya zamanto hazihi bi tilka idan kun buɗe baki kuna ahli sunna za ku yi magana sai a ce ai kuma a cikin ku an taɓa samun wanda ya ci mutuncin annabi wulakanci aka shirya malam idris a ci mutuncin shi a tozarta shi a wulakanta shi da ba muƙabala aka shirya za a in an shirya cewa za a yi muƙabala za a yi debate ba za mu hana ba yanzu abu jabbar tare da dogon lokacin da aka ɗauka ana ta bibiyar shi a zama da shi yaƙi da gwamnati ta shigo ƙaranci kuwa ya ga an ba shi sati biyu ina ganin ku in ban manta ba kafin a zo a yi zama amma mai faru malam idris aka ba shi kwana ɗaya aka ce a zo za a yi zama abinda kawai aka shirya da an zo zama ai in ma zaman za a sai a nemi wanda suke daidai da kai ta fuskar ilimi da shekaru wataƙila ma sai a sirka in ma haka ne amma yaran da ko da ka dawo daga jami'ar musulunci ta madina karatu shekarunka na dawowa a jami'a ya kai shekarunsu ko ya girme su ka buga da iyayensu ka sa su kuka wani da ce a ɗauko yaron wai a kawai a ce wai shi zai tattauna da kai don Allah a cin mutunci da wulaƙanci ko babu to daga nan an zo an fara zama sai a tashi faɗa in an tashi faɗa sai a makala mai shari'a sai a ce ai ɗaliban shi ne suka da fitila har an riga an gama shirya komai daga nan kawai sai a ce ai prison da shi daga nan shikenan sai a zo a rusa masallacin shi daga nan sai a rusa makarantar shi to tun da suna tuhuman mu dama kullum cewa mu matsiya annabi ne to da mun bari an yi haka a kan malam idris to an gwada zakaran gwajin daji a zamfara duk wani wanda suke da matsala da shi da kayi magana suna iya juya ta ya yi su ul'adab ga annabi a ɗauki mataki kansa a sakkwato sai a tafi a katsina ina ne to sai ya zamanto duk wata matsala da kuka saba da su a kanta to suna iya amfani da ita su ci mutuncinka su zugo gwamnati a kanka sai ka yi su ul'adabi ga annabi a nan gurin na faɗa na rantsi da Allah ku riƙe kuma ku nana ta musu ban san wani mutum da ya su ul'adabi ba mummunan ladabi ga manzan Allah kamar shi Ibrahim ina babu jiya na faɗa na shi yanzu idan aka tambaye ka duk wanda yanzu aka ce wane yana cikin jahilai suka ko zagi to ga littafin shi ibrahim in na tafsiri firiya da tafsir cikin suratu yusuf bima auhayna ilayka hadha alqur'ana wa in kunta min qablihi lamina aljahilin yace annabi yana cikin jahilai to muna kira wanda suka ce an yi su'ul adabi kuma abin mamaki a baya da na ɗauko magana kun san sun kwammace gara su kare shehu ibrahim su ce abin da ya faɗawa annabi daidai ne da shehu ibrahim su ci ya yi kuskure da yanzu mun kalubalance ku cewa amfani da kalma ga annabi a ce annabi yana cikin jahilai wannan kyakkyawan ladabi ne ga annabi ko munana ladabi ne ga manzan Allah idan munana ladabi ne ga manzan Allah to muna jiran mu fito a ji daga gurinku yanzu dan Allah ya kuke tsammani yau idan ni ne a kujerar tafsiri nan na ramadana na zo ina bayani sai na ce annabi yana cikin jahili anya kuna ganin garin nan ba zai kama da wuta ba yanzu nan da aka ji kiraye-kiraye a gidan rediyo a social media billahi ya kamata a ɗauki mataki in ba ba a bari ba ba yadda za a zira ido ana cin mutuncin ma'aiki kaza kaza kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yaya kake tsammani in malam sa'idu ali mai kwano ne ko malam uh, ra'is sau dangi wannan magana ko wanda ga cikin malamai ya kake tsammani ai kiraye kirayen da zaka da yanzu zan fara ta kama da wuta a ce ai yayi su adab ga annabi dan wannan babbar kalma ce ba ka ce annabi yana cikin jahilai amma dan Allah kun taba ji daga bakin su mafi karancin sai a maganar da shi ibrahim ya faɗa a nan gudun tsakani da allah ba ma tare da shi kuskure ya a matsayinsa na ɗan adam ku je ku bidiya za ku ga tattauna da muka yi da su a wannan ƙabiyar wallahi suna ƙoƙarin ba su yadda shi ibrahim ya yi kuskure ba wannan abin da ya faɗawa annabi daidai ne na tattauna da su akan wannan sun yadda an yi lokacin da annabi yana cikin jahilan wa in kunta min gashi tafsirin a hannuna a suratu yusuf a mujalladinsa na uku shafi na 164 ya faɗi wannan magana kuma nan mun karanta muku cikin kwanakiriya muka ce ya yi tafiya ya ce waye ɗan rake eh? amma wannan duka ba su ul'adabu ba ne ga annabi za ku yi tafiya ka ce annabi ya dawo ɗan rake ka wannan ba su ul'adabu ba ne ga annabi to wannan shi ne, sau da haka mun faɗawa mutane muka ce ba wai matsalar su annabin ne ya dame su ƙofa ce suke yanzu don Allah suna yin molidin annabi a nan ƙasa ko ba sa idan za a yi maulidin annabi da maulidin shi ibrahim ya wanne ya fi cika eh ka gani to asalan ba wai magana annabi ba ce a gabansu a'a maganan an raba ne idan an yadda cewa ana iya neman taimakon annabi akan abin da ba wanda ke iya shi sewa sai Allah to daga baya sai a juyo da abu sai ya ce to tun da shi shehu ibrahim inyas da shehu tijjani radiyallahu ta'ala huma Waliye ne kuma jikokin ma'aiki ne su ya halatta duk abin da za a yi ma annabi su ma a yi musu an gane wadda idan mun ƙari tafsirin nan watakila a kan abin da ya shafi lamarin aƙida daga nan har ƙarshen ramadana ba mu yi abin nan ba amma barin ba ku misali yanzu don ku gane irin ginin da suka zo suke wa yaransu da su barin nuna muku wani ƙaramin yaro yanzu ku gani yadda aka zo aka yi ginin yaron tun yana ɗan ƙarami aka koya mai ni na yi makarantar allo a kano a nan na yi sauka mutane da yawa ba su sani ba cewa na yi zama a nan garin na yi karatu a nan garin malami na da ne karatu a wajen shi ba dan ɗariƙa ba yana nan akan guri irin kuma malaman nan ne na zaure da suke da karatun zaure da ɗalibai wanda zai yi karatun alloye wanda zai yi karatun littafi amma wanda ne karatu a karo a hannun shi dan ɗariƙa ne ɗaliban da muka karatu da su sun sani akwai wanda aka koyar da su ko zaunawa za ka yi ko tashi za ka yi sunan shi ibrahim da aka dinga kira akwai wanda aka wannan so yanzu bari ku ga wannan dan karamin yaro ne amma yaron nan tun yana dan karami ake koya mai hatta numfashin shi da shi ibrahim ne yake bari ku gan shi gashi nan wai da gaske kai masoyin shi Ibrahim ne wai komai na kan shi Ibrahim ne a'a yanzu maganar da kake yi ba numfashin ka ba idon ka ba motsin ka ba shirun ka ba yanzu tuwon da kake ci ba idan Allah mai rage ma Allah in ya zaman tonon fashin da yake da harakatu na shi da komai shehu ibrahim ne idan Allah mai kuma ya rage ma Allah wannan fa ita ce babbaƙar shirka da kafirci da ilhadi da zandaka da suke so su dinga ɗora mutane a kanta wannan faɗan ƙaramin yaro kamar wannan maimakon a gina ma yaron tun farko cewa duk abin da zai yi Allah ne yanzu luqmanul hakim Allah da ya ba mu labari cewa wa idh qala luqmanu li Mm-hmm. kaga farko abin da ya kokarin gina ma yaron haƙƙin Allah wajen sanar da cewa shirka babban lamari ne ba amma yanzu kaga karamin yaro wannan wanda kowa ya ga shekarun wannan yaron yanzu wai daga gaske kai masoyin shi Ibrahim ne wai komai na eh, ta shi Ibrahim ne a'a yanzu magana da kake yi fa numfashin kafa idon kafa motsin kafa shirin kafa yanzu tuwon da kake ci ba yanzu to da ya rage ma Allah hmm. mutane ayyana ga littattafan shi ibrahim din a hannun rasu nan na rantsi da Allah abun mutane karatu ne ba su da alaƙa da shi amma wallahi tallahi zandaka da ilhadi da ke ciki idan ka cire nauyin da iblis ya ɗauka na batar da mutane lahi lazi la ilaha illahu wa'annan malaman da kake gani cikin su abinda suka tattara na kafirci da Allah ko iblis zai tattara ba dan shedan bai yi jayayya da Allah ba cikin rububiyar shi shi yasa kaga da Allah ya ce je kana tsine maka na maka kaza abinda yace qala rabbi fa anzurni ila yawmi ba'su kenan ya san waye zai iya mai jinkira Allah ya ce je ka fa innaka minal munzir kana cikin wanda aka wa jinkirin zuwa wani lokaci sananne sannan ya rantsi yace fa bi izzatika Allah na rantsi da buwa in dai haka ne sai na musu kaza shi dan fa amma sai gashi wannan haƙƙin na Allah da ko ɗan da ya jayayya da Allah akan shi ba yau ga mutanen nan sun zo suna jayayya da Allah akan abin da ko ɗan da ya jayayya da Allah akan shi ba yanzu wannan kenan to bari ku zo kan wani kai hatta maganan cewa in ya san abin da ke cikin zukatan mutane duk akwai a nan gurin irin wannan kwaban na bidiyoyi muna da su sun fi guda dubu nasu na malamu yanzu bari ku ji wannan wani dan gane wani mutawakkil ilimi tambaya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi eh, ina kuma da tambaya tambaya na ne ina magana daga Spain tambaya na ne ga malam shine ni kuma na shehu na kare cikin shehu zama na shehu inda ta yi sun ci shehu buran idan jana sun ci shehu buran idan ta abinci sun ci shehu buran dan kwankashin kishin buraya dan Allah in za a ci abinci sunan wa ake kira kun ga sun kai mustawar da suna ɗora mutane hatta idan abinci za a ci a ajiye sunan Allah a koma kiran sunan wa to bari ku wannan da yake mai wannan magana yake cewa ya koma komai nashi dan Allah yanzu wannan babu ta shi Ibrahim ke ba eh to bari ku ji a rashi kai a takaji rayuwa ne ya kai cikin shi burani komai na ciwo nake cewa to shi sai wani abokin ya gada ya ne mai sabon cewa Allah mai sabon caman zuwa Allah na komai na ciwo nake to ran gara mana ya waye min kai alhamdulillah rabbil alamin bawa Allah ka ji gaba da shehu kaji ka narke cikin shehu a ah. to kun ga maganar da muka faɗa muku maganar da muka faɗa muku da ya ce Allah ya ce annabi da annabin ne gabansu da sai ce a a ajiye shehun koma ka kira annabi saboda annabi ya fuwa sai ce bawan Allah ka ci gaba da shehu kawai kenan a kyalawa ku gane cewa annabin faraɓawa suke don biyan bukatarsu yanzu don Allah bari ku ji abin da ke ci gaba kamar ka cikin shehu so ne da kwakwaro da biyayya in da shehu bai kare cikin annabi ba sallallahu alaihi sallama da zai samu abin da ya samu shehu matsayin shi daban ne a gun Allah saboda ya rike annabi Muhammad duk wanda ya rike annabi ko matsayin shi daban ne a gun Allah haka zalika kuma an ka rike shehu Ibrahim kai ma na ka matsayi don ka rike shi don ya rike annabi ka gane ko sai shi zai za kai da annabi ku zamani ne ya ka san shi eh wai ka ce Allah ya ka san Allah eh ai sanin Allah iri iri ne to sai shi na hakan nan shi ne daidai an noma Allah ba mu irin naka mu kare cikin shan Ibrahim ko mu shan Ibrahim ta ji ko Allah ba mu irin naka ka tabbata akai Allah kuma ya kashe ka akai alhamdulillah ɗayan don Allah ku ji ku ji fadan Allah to wannan fa shine alhaddul fasil bainana wa baina ha'ula'il qawm ita ce iyaka babba tsakaninmu da mutanen ne magana ake ta bautar Allah da wani Allah ba shi ne rikici tsakanin ahalus suna da su ita ce babban rigimar mu mun ce ba za a bauta wa kowa ba sai Allah su kuma sun ce sai an bauta ma wani Allah tare da Allah ita ce rigimar kakka rage kakka ƙara yanzu haka a wajen su wannan ba muna ladabi ga Allah ba ne kaji sun fito mutum yana ce maka hankalinsa ya tashi da ya ji wannan don menene wannan zai zo ya faɗi wannan akan wannan magana eh sau da haka shi yasa hatta lalacewar arewacin najeriya mu bilalazi dominatin ɗin ɗariƙa ya taimaka gurin lalata al'umman kuma wallahi in faɗa muku dole ne sai an tashi an karantar da mutane ta fuskar ilimi abin da ya rage sai mun fatattake su tukunna sannan yankin ma zai zauna lafiya duk wannan tsafe-tsafen da ake yi don Allah suwa suke daurewa mutane gindi wajen tsafe-tsafen eh su ne suke yi to kadiya ce ya narke cikin shehu kawai in tana nema kun ji wannan ku to wannan yana daga ciki akan abin da ya shafi wannan to kwanaki ya yi wata barazana bari ku ji barazanar da yi wai in aka taba shehu tijjani to sai ya inewa mutum albarka sai ya kwashe ilimin bari ku je ku muna cikin masallaci ko kuma tarin shehu za mu ka Ran da ga wani malami ya fi wallahi ya tabe rika zan Allah ya zan maka magana in kuma tsire maka in rufe iliminka bari ka kama kowanne in sha karatun ka sa in kana abin da ya ce a yi sai ya share karatun sam a daidai lokacin da annabi yake ta inna Allah la yaqbudu in ilma za'a. Allah bai kwaci ilimi in yaba mutane kan kwaci ilimin ne ta hanyar daukewa to ga wani da sunan malanta zai share ilimin sannan ya tsine maka albarka kuma da yake makaryaci ne a da ne wannan maganar na mai tahaddi kuma kullum karatu nake kara da yana da wani abu da zai aida tuntun da bai ba da dama ba na zo na ci gaba da wannan karatun a nan gudun. to wannan yana daga ciki to bari ku ji wani mutum da ya zauna da shehu ibrahim in yatsun yana faɗa cewa shi ibrahim ya gashi ya san abin da ke cikin zukatan mutane ne eh, to kuma wasa ka sai ganin shi ko kana ganin shi kuma ka are da ganin kyau gidan kyau duk suna al'amarin ka eh, kansu da zama almajin kyau su wanda ya biya kuɗin su dole ba za da ya same ta hanyar ba dole ba duk wani wahalar da kai hanyar ba a gode ma Allah inda ba zo shi Ibrahim ba ba za ku wahala ba Allah ya ba a shekara wahala sai shi Ibrahim ko a sha abin godiya ne da kusa himma da Allah ya kara mana himma eh, kada ku gaji duk bukatun kuke nema zo ka zo gurba Allah ya amsa dan shi Ibrahim ya ce na bi jin maganar zuciya ya ce maganar ta hali na bi jin na karman a ruwan almajiri na lokacin da na koma ga Allah da lokacin da nake halin rayuwa in ka ba ka ba kai magana ka ji ka ji ha a ka kai kanka kusantu ko wurin zaka ka kai da ka fanta za za ka kawai a rana ko eh, akwai da za ta kai ka ɗin ƙwarin ne da kafa da su za ta da ya kai malin baban abu baban sun siya na yadda eh, kasan arifi ne ba wata ba ko su ana wazifa shi wazifan da ke yana bayan kuma su mashi kafin ne a da za a ƙara wazifan shi shi wa ya ƙi sa'un na haka ina miki bayani kunga da duka sai matsayin Allah na wala kada salaka da insana wa na alama ma shi Ibrahim ba yana da wannan matsayi kina yayi wani ne ke tattauna abu a zuciyar shi ana gama su shi Ibrahim ya sa hannu a jikin shi sai ba shi labarin abin da yake tattauna a kirji to me bambanci shi Ibrahim da Allah babu wadda aka shi ibrahim inyas ba karamin bala'i da masifa ya kawo afirka kwanaki na faɗi wannan magana hankalinsu ya tashi to tun da an kawo haddin da za mu faɗa to za mu ci gaba da faɗa don wanda zai zo ya nassaba kansa a matsayin allah ya kusa koyar da irin waɗannan abubuwan su da kansu kuma rubutunsa yana nuna haka da maganganunsa ai babu babban bala'i da masifa irin wannan a karatun da muka yi jiya a bauchi na nuna cewa guraren da shi da kansa ya nuna abin da ake gudu na 'yan haƙiƙan nan cewa ba daidai ba ne abin da za su yi na saɓan Allah a zahiri amma su ce a ba'ini ba saɓa ma Allah suke ba shi ya karantar gashi a tafsirin shi in kun ce can da ai littattafan sufayi ba wanda zai gane wannan kuma littafin tafsiri ne ba ga yadda za a yi ka ban gane ba a nan ko kuwa ai haka suke sai sai ai ba kowa zai gane ba ba kowa zai gane ba haka suke fara to wannan yana daga ciki ba shi kadai ba har shehu mansur namu na kaduna yana ba da wani labari to a ciki ne ake koro isa cewa lallai shehu ibrahim inyas ya san abin da ke cikin zukatan mutane shi ma ya tabbatar da wannan wadaka mutane ku gane rikicinmu da 'yan ɗariƙu ba wai fa rikici ba ne a kan maulidi a'a duk duniya ba wani malami da ya ce don kayi mujarradin maulidi kai ba musulmi ba ba wanda ya faɗi wannan magana ba shi ba ne magana ce ta bautar Allah da bautar wani Allah ita ce rigimar da ke tsakaninmu da su ba in baka san wannan ba daga yanzu ka sani mu ahli sunna mun tsaya mun ce ba za a bauta wa kowa ba sai Allah su kuma sun ce sai an bauta mu wani Allah tare da wa tare da Allah ita ce rigima so yanzu banda wannan cikin ababen da suke faɗa da ya shafi abin nan yanzu bari ku ji wani misalin banza da shehu ɗahir bauchi zaka ji yana bayarwa ku yi haƙuri sai yanzu in danna wani a ke kenan wani ya shi wani ana tawassuli da wani kenan da wannan abin kada ina neman aiki abin ta kada kai ne kaza ina neman tsayawa takara ba kan gama ne. to Allah yana ba mutane darajoji a duniya in an ta wasu musu wasan biyan bukata amma a lahira ba zai haka ba Allah daban ne na duniya da lahira yadda ya bata mutane da darajojin a duniya ana kamun kafa da su bukata ta biya haka yasa wani ne mun ka taɓa tambaya ta irin wannan a eh, hannu da yawa na kaduna kaduna a ce haka da masar lahu waɗansu mutane in wani abu ya sami ko ma ɗauka wani kasar zuci shi wa tijjani shi da abdul qadir shi da bello na allah hankali sunan allah sun karɓi wani sunan wani matattu haka sai da ai ba matattu ba ko suna gari ai ba za su amfana su da komai ba bari ku ji misalin da zai buga shi yasa na faɗa na ce wanda yake da shekara ashirin da wani abu bai san rigimar da aka yi ba a baya da iyaye da kakanni kowa ya taso mutum ko tun tibe zai wannan Allah yake kira sai da aka karantar da mutane cewa ba kyau sana aka watsar da da abu to yanzu wannan ne bari ku ji misalin da zai bayar kamar ga muka wato nabi ko sarkin yanzu ko sarkin tashar ko sarkin wata ƙungiya sai Allah ya rada mutum wannan sarautar kamun ya zo duniya Allah ya rada lokacin ya sai a tabbatar masa mm. kuma wace salatu kuma inganta ta kuma kuma jiyar da Allah ya riga ya rubutu in lokacin sai mutane su bayyana kinki nikas ko ministoci ko shugaban kasa ko gwamna abu a bayyana amma Allah ya riga ya bayar to saboda haka misalin abu kamar tun da Allah yake nada waliyai kamar yadda ke nada sarauta ko wacce shi ke nada waliyai ne ba sai ya shawara da mutum ba sai mutane sun yarda kamar sarauta to yake yanzu mutum da ya su mai dukiya sai a telefon a sai ya ga barayi sun zo kofar gidansa sun kama yaransa masu gadi suna neman su ɗaure maza wasu ya fidda salula sai ya buga wani dijo maza maza gudunmawa a kawo mini polisi ga gidana dan ba kaza layi kaza ka mm. barayi dan ba kaza a taimake ni a taimake ni a kawo gudunmawa sai ya sa a kuma maza maza dijo wani ya nisa dan sanda a cikin land rover ta bindigogin su mm. sai suka zo suka wani sun suna operation za su kare gida sai suka sa har musamman sama fafafafafafafafaf sai barayi nan suka gudu wai Allah ne ya kori barayin ko dan sanda abin musulunci a musulunci a musulunci Allah ne Allah ne mm. shi ko aka kira wa aka kira an kira dan sanda wa ne dan sanda wannan aiki Allah ne ya ya kira sarki a lokaci ya kira gwamna ya kira Ba. ya kira dinu mun mm. Allah ya san Allah bai rada su wannan harkar ba to Allah ya rada mutum sannan a zo a nemi mutum ne aikin da Allah ne ta kai Allah ba zai kawo gudunmawa to Allah an kira police Allah ya kawo taimako a kira shehu tijjani Allah ya kawo taimako wani yin naka kun kiyasin ma alfari ku kun kiyasin ma alfari ku tun raddi za a yi wa malin tahir rubutu amsa za a bashi ta fuskoki da yawa fuska ta farko yan sanda yan san lambar wayan su ku to a ba da lambar wayan waliyan su ma ya zamanta kowa na iya kiran sun uku da haka ne sannan 'yan sanda idan babu kayan aiki ko mota ko ba mai a mota ko babu isassun kayan aiki suna faɗa ko ba sa faɗa to yaushe wali shi kuma ya ce akwai matsalar kayan aiki na uku 'yan sanda idan an kira su suna kama barayin ko ba sa kama wani lokaci akan yi ba ta kashi su ma ana kashewa a cikinsu ko ba a kashewa to shi waliyin da za a kirawa ya taba kama in kuma dama in ka ce a kashe shi to ai dama matacce ne yana kabari ta za a kashe shi eh amma wai da falsafa da dabara da wayo fa sai ya yi kokarin da tsiya da tsiya tsiya sai ya kara cewa wai da wannan malar ne wai ya halatta a kira wani Allah idan an shiga matsala da shehu malar ɗahir rubutu da wannan fa so mutane kuma tun da ba karatu suke yi ba ba ƙa'ida nassi suke bi ba yanzu ku duba ku gani nan fa wani ya zo fa a nan nijar nan fa ake nuna wani bari ku gani sai mu shi wani ji maka jira wuri mun sai mu ji ya ne race ɗan kara mu ga su gauri manzan Allah kada ya zama na gauri Allah na kai ɗaya ga jama'a musulmi sirri so da yi mai yaran gauri mun gani yau ba ga yawon bisa bibi'a jikan shehu ibrahim ne aka nuna ba cewa Shehu na gashi a zaune har aka zo cewa manzan Allah ma gashi zaune aka zo aka ce Allah ma ga shi zaune allan mawa ga shi zaune an fahimta yi allan mawa ga shi zaune wannan yana daga cikin kwabar yanzu mara marifi da wannan makasar na shi malar ɗahin rubutu ku ji abin yake faɗa na abin da ya samu shehu ibrahim na rantsi da allah da ƙwar'anin da allah isaukarwa annabin da annabin ba su da wannan matsayi

yana faɗa cewa ya faɗa ya ce wa inna kututi rubutun hannuna wa inna kututi lil anami sa'adatu abinda shi ibrahim ya rubuta da hannun shi to arziki ne ga talakan duniya falam sha yawman man ra'ani wa khatiya duk wanda ya taba gani na da shi ibrahim ko ya ga abinda na rubuta ba zai taba tayiwa ba lalla yanzu ba ga qur'ani muna karatu ba annabi ya taba cewa duk wanda ya ga rubutun qur'ani ba zai tabe ba ya taba cewa ai kun san ma akwai wanda sun rayu da shi amma da basu su imani da shi ba ganin shi ya musu amfani to kuma daga ƙarshe da ya gama su ce duka wannan duka duka annabi ne ya faɗa masa ta manzan Allah ne ya faɗa masa wannan magana wannan magana ta sake kenan? sana haka aka ji aka ɗauko wani ya shigo ƙasan nan gashi abin da yake cewa a yi haƙuri cikin jama'a wallahi ma'anar zai yi fakara mana ma'anar sharif ne ma'anar sharif shi ne wanda yake daidai zunuban mutane shi kuma ya zai wani da ya zo ne duk wani mai zunubi an ɗauki kuma manzala ya mutu alkawari ta duk wanda ya san su ranar litinin shi ya gani duk wanda ya san su dan alkawari ya ya kuke gani jiran da aka yi na awa ɗaya ko awa kun dai ji kwaɓara ma'anar sharifi wanda zai kwashe zunubin mutane ya jiya yanki sannan manzan Allah yanzu wannan fa lokacin da ya zo Najeriya duk wanda ya gan shi a madadin ya ga annabi Muhammad yake sun ce annabi ne ce duk wanda ya gan su shi ya gani wadda ana jin tsoron wasu mutane shi kenan kuma an shi sa na ce Allah ya ara mana lokaci Allah ya kai mu bayan sallah lafiya yawa

محمد البشير بين الخليفة شريف محمد بين الخليفة شريف محمود بين الخليفة شريف محمد البشير بين الخليفة شريف سيد محمد الحبيب تم لهم شك أحمد التجاري فكان أنت لشيء تجاري مسلم بيعمل تذكرت موضوع من لم الله مسلم لكن انت تاني موضوع من لم الله حرام الانسلام ولا فرق يا جماعة لا تأخذ wanda da ya gama sai ce yanzu ga manzan Allah a gaban ƙuranar abinda ya faɗa ke da Allah yanzu wannan ba su ba bane ga annabi wani mutum ya zo ka nuna shi ka ce ga manzan Allah a gaban ku dala akwai wani mutum da ake iya ɗaukar sa a ajiye shi da matsayin annabi ta yadda har ana iya kallon shi a ce wannan shi ne makafin manzan Allah in an ce makwafi kamar a'a ma'ana matsayin da annabi yake ka in ka gan shi annabin ka gani akwai shi Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya samu cika da imani wallahi ragowar mutanen gari su muke tausayawa da yawan mutane ba ma tuhumar imaninsu cewa suna san Allah da manzan Allah wannan abin shi aka ribata sai aka ja su sai aka ce ga wani abu ai babu abin da ke cikinsa sai la ilaha illallah sai istighfari sai hailala da Allah wani musulmi ne bai da alaka da istighfari da hailala da salatin annabi babu shi sannan sai aka zo aka lullube abubuwa da yawa da sunan san manzon Allah wani musulmin kirki ne ba zai ji yana san manzon Allah yana da alaka da shi ba to abinda kuma ke ciki na guba da aka ɓoye to ba karatu kai ba ba za ka iya sanin me aka lullube ba to raguwar mutane da aka yi musu wannan rufa-rufa da ba su sani ba bukata ce ta kai ga dole yanzu mu dinga yin bayani saboda su sannan wani abin kuma saboda kariya kan kai kullum kana jefa mana kana ce mana makiya annabi amma muna yin haƙuri a daidai lokacin da ya kamata mu jefa maka kalman mulhidi zindiki kai kuma don wannan abin da muka kawo ilhadi ne zindikanci ne amma a tsarar ɗin abin da mu kake jefa mana ba mu cancance shi ba amma kai abinda za mu faɗa maka ta cancanta mu faɗa maka muka kau da kai ba mu faɗa maka ba kuma kai kana faɗa mana abinda bai cancanta ka faɗa mana ba kuma muna yin haƙuri wadda haka ba ku mai Allah ya ara mana lokaci wannan mun ba da misali ne gobe dama tun da dai mun dan haska yanzu an gani gobe za mu ci gaba da tafsiri daga inda muka tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh